kafin nan mai tambaya ta farko yana cewa me ya matsayin mutumin da ake bin shi bashi na ruwan famfo da wutar lantarki duk bai biya ba shin ana iya masa sallah bayan ya mutu ko ba za a yi masa sallah ba da farko da ya kamata ka san cewa hukuncin cewa idan mutum ana bin sa bashi kuma ya mutu bai biya ba ba za a yi masa sallah ba wannan a farkon musulunci ne daga ƙarshe an soke wannan hukunci manzon Allah ya kasance a karan fari idan ya tambaya yayin da mutum ya mutu yace hal ala sahibikum dainan aw dainun shin akwai bashi akan dan uwanku idan suka ce eh sai ce sallu ala sahibi ku je ku yi masa sallah to amma daga baya manzon Allah ya ci gaba da yin sallah hatta akan waɗanda ake bin su bashi wannan dangane da sallah kenan game da mutum sannan kuma batun ana bin su bashi na ruwa da kuma na wuta bai biya ba wannan hakki ne akan yan uwansa su biya mishi waɗanda suke magadansa su ne ya zama wajibi su biya bashi da yake kansa kafin ma su raba gadansa in kuma bai bar abin da za a biya bashin ba to su yi karo karo su biya masa ko a samu dan uwa musulmi ya biya masa a matsayin sadaka domin abin da ya shafi wutar lantarki ko ruwan famfo ba wani abu bane ba da wani mutum ke da haƙƙin ya yafe shi kadai dukiya ce ta ƙasa ta dukkanin jama'a gaba ɗayansu baka da daman za ka iya tuntubar al'ummar kasa cewa sun yafe dukkan bil din da ake bi shi na wuta ko na ruwa saboda haka a nan gurin wajibi ne yan uwa musulmi su biya mashi dan saboda ya kasance an barrantar da kansa daga tambayarsa wannan bashin a ranar tashin kiyama mai tambaya ta biyu yana cewa akwai waɗanda suke da akidar cewa a juma'a ta ƙarshe cikin ramadana tana da wata falala ta musamman kuma a sakamakon haka har akan yi waɗansu salloli na nafila cikin jam'i wani lokaci a yi su da rana kamar lokacin azhar ko la'asar wani lokacin kuma a yi su da dare kamar lokacin magariba ko isha'i shin wannan ya halatta a wannan baya da matsayi cikin addini bid'a ce na farko ce juma'a ta ƙarshe a cikin watan ramadan ba ta da bambanci da sauran ranakun juma'a na cikin wata ko na farko ko na tsakiya babu wani dalili a shari'ance aya ta alqur'ani ko hadisi ingantacce da ya nuna fifikon juma'ar karshe kan sauran ranakun juma'a da ke cikin watan ramadan duk wannan shaci faɗi ne na malamai sannan keɓantarta da waɗansu nafulfili da ake yi cikin jam'i shi ma kuma wannan bid'a ne baya da asali cikin addini abinda ko dama ake kira da suna bid'a a yi abu da nufin neman kusancin ubangiji kuma ya zanto baya da asali a cikin maganganun annabi sallallahu alaihi wa sallama ingatattu ko kuma ayyukansa ba a taɓa yin ba abin a lokacinsa shi bai yi ba bai kuma yi umarni da yi ba to wannan shi ne ake kira da suna bid'a wannan mai